Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a ɗaya ga watan Satumban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Murtala shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da shawarar maido da Nijar kan tsarin demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a Najeriya a shekarun 1990. Masu sharhi sun ce akwai alamu da ke nuni cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin kasar. Sannan Rasha ta ba da rahoton ta'azzarar hare-haren jirage marasa matuki yayin da yakin a Ukraine ya shiga wata na goma sha tara. To bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojin Nijar ta girki jami'an tsaro a harabar kofar ofishin jakadancin kasar Faransa da ke Yamai sa'o'i bayan umarnin da aka baiwa 'yan sanda da suke iyar jakadan Faransa daga Nijar din. kuma muna tabbatar ma jami'an tsaro cewa suna da goyon bayanmu akan wannan aiki da kwamitin ceto ya basu na cewa duk inda aka ga wannan bijirarren jakada na faransa a ta sake shi a ɗaya bangaren kuma 'yan kasuwa da al'umma na ci gaba da kokawa kan yadda su da kayayyakinsu suka makale sakamakon rurufe iyakar najeriya da niger biyu bayan takunkumin da kungiyar ecowas ta kakaba wa nijar ne. a kowane kayan su yake saman hanya har yanzu kayan bai zo ba an liƙe boda wasu kuma suna da kayan lalacewa da zai iya lalacewa sannan kuma kasuwanci ya tsaya komai shugaban najeriya bola ahmed tinubu wanda ke jagorantar kungiyar ecowas ya ce yana aiki tare da shugabannin kasashen duniya da kungiyar tarayyar afirka ta au domin gani an sasanta rikicin siyasar gabon da niger inda sojoji suka yi juyin mulki kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga labaran duniyar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da shawarar maido da Nijar kan tsarin demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a Najeriya a shekarun 1990. Tun farko dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka na yamma ECOWAS ta kakaba wa Nijar tunkumai bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. lamarin da ecowas ta yi barazanar daukan matakan soja a mataki na ƙarshe idan aka gaza dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar a wata sanarwar da ta fitar a jiya ecowas ta nace a dawo da bazun kan karagar mulki sanarwar ta ce wajibi ne hukumomin sojojin nijar su dawo da aiki da doka da oda cikin gaggawa sannan su mai da bazun kan mukaminsa sabon shugaban Nijar na soja ya ce suna buƙatar wa'adin shekaru uku don tsara yadda za su mai da Nijar kan tsarin demokuraɗiyya buƙatar da ECOWAS ta yi watsi da shi. Sannan ya umarci 'yan sanda su fitar da jakadan Faransa a Nijar yayin da aka ƙara samun rashin jituwa tsakanin babbar ƙawar Nijar a yakinta da 'yan ta'adda. masharhanta sun ce alamu na nuna cewa sojojin da suka yi juyin mulki a gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin kasar sannan sun yi amfani da korafe-korafen da al'ummar kasar ke yi na matsin rayuwa a matsayin dalilinsu na juyin mulkin a ranar laraba ne sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba ali bongo omdimba wanda zuri'arsa ta mulki kasar tsawon shekaru sama da hamsin. wuta barna a sakamakon ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar Nijar ta girke jami'an tsaro a titin da ke shiga ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai inda ake wato inda ake binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin na faransa matakin ya biyo ne bayan umarnin da aka baiwa 'yan sanda da su ci saƙiyar jakadan faransa a ƙasar sylvain ike wanda ya ƙi biyayya ga umarnin gwamnatin na ficewa daga ƙasar wakilin mu a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani tun a yammacin jiya ne aka girke jami'an tsaro a kan titin ofishin jakadancin faransa da ke unguwar yantala ta ƙasa ta nan ya mai, sa'o'i kaɗan bayan da aka umarci 'yan sanda su tusa ƙeyar jakadan zuwa waje sakamakon shuɗewar wa'adin da gwamnatin riƙon ƙwarar nijar ta bashi domin ya fice daga ƙasar waɗannan jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da jandarmomi sun dukufa da binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin na faransa da waɗanda ke fitowa daga gidan jakadan da nufin tantance fasinjoji ko abubuwan da suke ɗauke da su matakin da wani dan siyasa mai goyon bayan manufofin majalisar cnsp habila rabiu ya ce ya yi daidai muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari kuma muna tabbatar ma jami'an tsaro cewa suna da goyon bayanmu akan wannan aiki da kwamitin ceto ya basu na cewa duk inda aka ga wannan bijirarren jakada na faransa a tasake ya shi a fitar da shi daga cikin ƙasar nijar yarjejeniyar birnin vienna ta shekarun farkon alif tara da 1960 na kwatanta ofishin jakadanci a matsayin wani wurin da ke bada kariya ga duk wanda ake zaune cikin sa saboda haka na tuntubi mustapha abdullahi wani kwararre a fannin diflomasiya da sha'anin tsaro domin jin abin da wannan mataki na binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin faransa ke nufi a tsarin hulɗar ƙasa da kasa da aka ba da wannan umarni ya bar ƙasa bai bar ƙasa ba kawai yana so ya kawo wata takakkiya ne eh sojan nijar suna iya zuwa bakin embassy amma ba su da 'yancin su shiga embassy ko ko ba su da 'yancin su shiga gidan shayo in gidan na shi da yan bashi yake ko gogaga nan din kawai zaman cikin ƙasar faransa ne to a shiga can kawo mun jawo wani haɗa ne tuna na rijiya ce faransa ta yi tana so ta kila wasu soja na nijar polis ko jagar masu shiga cikin gidan kaga su kai masa hari to in ka aka kai hari kaga abin bai yi ba amma su tsaya bakin kowa su yi bincike su gani eh ina tsammani wannan yana yiwa a yammacin juma'ar da ta gabata ne ma'aikatar harkokin wajen nijar ta baiwa jakadan faransa silman ite wa'adin awoyi 48 don ficewa daga kasar matakin da shugaba macron a take yi watsi da shi dalili kenan gwamnatin rikon kwarya ta umarci 'yan sanda su ta sakiyarsa a wani bangare na takun sakar da aka shiga a tsakanin mahukuntan kasashen biyu a sanadiyar juyin mulkin da kwamandan rundunar dogarawan fadar shugaban kasa janar abdurrahman chani ya jagoranci yi wa shugaba muhammad bazum a ranar 26 ga watan yulin 2023 wani abin na daban da ke ɗaukar hankali a yanzu haka shine yadda za ta kaya bayan shuɗewar wa'adin ficewar dakarun faransa 1,500 a gobe asabar biyu ga watan satumba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule muni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC za ku iya kuma bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu ga Aisha da ci gaban labaran duniya. yayin da mahaukaciyar guguwar da aka lakabawa sola ta doshi china inda ake fargabar saukarta a yau juma'a hukumomi sun sanar da kwashe sama da mutum 460 daga kudancin lardin guangdong sannan makarantu kasuwanni da kasuwar kuɗi su ma sun rufe a shenzhen da hong kong masu hasashe sun ce duk da cewa karfin sawala ya yi ƙasa bayan da karfin iskar da ke kaɗawa ya yi ƙasa da maki 20 daga kilomita 240 cikin sa'a ɗaya guguwar ta ci gaba da kasancewa a karfinta da ke mataki na uku na hudu kazalika ana fargabar za a fuskanci katsewar wuta barna a sakamakon iskar da kuma ambaliya a gabar teku jami'an china sun ce guguwar za ta iya zama cikin jerin guguwa biyar mafi muni da aka wato da suka taba afkawa lardin kamfanin dillacin labaran kasar zihuwa ya ruwaito sama da jiragen ruwa na kamun kifi dubu tamanin da biyar da ke kan ruwa duk sun koma lardin guangdong sannan an rufe wuraren shakatawa tamanin da da ke gabar teku a mataki na wucin gadi. amurka koriya ta kudu da japan za su kakaba sabbin takunkumai ga wasu mutane da kamfanoni da suke da hannu wajen kirar makaman kare dangi wato makaman kare dangi da koriya ta arewa ta kera bayan rashin nasarar da pyongyang ta yi wajen harba tauraron dan adam dinta na leƙen asiri a makon jiya kuma yunkurinta na karo biyu a shekarar nan wannan matakin ya biyo bayan wani atisayin sojin da koriya arewa ta yi inda ta gwada yadda za ta mamaye dukkanin yankin koriya ta kudu da kuma dabarun harba makaman nukiliya a cikin makon nan ma'aikatar wajen koriya ta kudu ta faɗa a yau juma'a cewa ta sanya takunkumi a kan wani kamfanin koriya ta arewa mai suna ryukyong da wasu mutane biyar da aka alakanta da kamfanin da ya hada da shugaban kamfanin ryukyong chol da wasu mutane hudu daga rassansa da ke china a ƙarshe rasha ta ba da rahoton ta'azzarar hare-haren jirage marasa matuki yayin da hotunan tauraron dan adam suke nuni da wani harin da ya kakaɓo jirage biyu jami'an rasha sun ce makaman kare hare-haren sama sun dakile jirage marasa matuka da aka harba zuwa yankunan kasar uku da ke yamma a halin yanzu hotunan tauraron ɗan adam sun yi nuni da wani babban harin jirgi marasa matuki cikin makon nan inda ya lalata akalla jiragen sufurin soji samfurin ilyushin 1176 guda biyu a sansanin jiragen rasha filayen jiragen moscow sun ayyana dakatar da tashin jirage na ɗan wani lokaci amma hukumomin rashar ba su ba da rahoton samun wata babbar barna ba. da Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matakin kungiyar ECOWAS da Najeriya na ci gaba da rufe iyakokin Najeriya da Nijar sakamakon juyin mulki na ƙara sanya wasu 'yan Najeriya da ke harkokin kasuwancin su a Nijar cikin mawuyacin hali yayin da da dama daga cikinsu har ma da kayayyakin su suka makale. lamarin ya kuma sa harkokin kasuwanci sun tsaya cak kamar yadda wakilin mu Hamid Mahmud ya bayyana a cikin wannan rahoton. ci gaba da rufe iyakokin najeriya sakamakon takunkuman da kasashen afirka ta yamma suka sai yawon nijar bayan juyin mulki na ci gaba da sosa zukatan 'yan kasuwar najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwancinsu a nijar musamman jihar agres da ke arewacin nijar 'yan kasuwar dai da suka saba yin kasuwancin kasa da kasa sun bayyana iri yanayin da suka shiga a nijar tun bayan rufe iyakokin kasar najeriya naziru haruna wani 'yan najeriya da ke kasuwanci a agadas mutum zai zo agadas a yanayin kasuwancin mu a baya kafin wannan abun sati uku sati hudu mutum ya koma gida gida so sai gashi yanzu ya kasance idan ka zo sai kai kwana arba'in dan kaga yanzu mu akwai wani suke kwana arba'in suke da kwana sittin ba su tafi gida ba sakamakon wannan abin da ya faru ba kayanka balle ma ka dan shiga kasuwa ka dan samu abin da zaka ci sai dai ma ta kai ta kawo dan bahin ma da kake biya kasuwa ma ba kowa ne zai baka ba saboda yanayin kasuwa da babu sai dai mu ya karba ruwa na karanci kaza ruwa na wata wani lokacin ma wani karnin in ya zo sai dai hada masa na abinci so kaga yanzu ya koma gida nan ma ga matsala ce kudin da zai koma gida babu matakin da ecos ta dauka kan liƙe boda gaskiya bai mana daɗi ba duk da kasancewar jihar agadez ta raba iyaka da najeriya ba amma ta kasance wata magamar 'yan kasuwar najeriya da ke gudanar da kai kawo na kasuwanci a kasuwannin jihar to amma sai dai kuma tun bayan takunkuman da kasashen ecos suka sai wa nijar kusan lamura sun sauya a cewar malam ismail harkar kasuwancin mu ta tsaya wallahi mu ba ji daɗin wannan abun da ecos ta ba ya kamata su cire mana wannan takunkumi da suka sa su bar mutane su yi walwala kamar yadda ake a baya gaskiya a halin da kasuwancin muke ciki a yanzu kawai yan kasuwa suna kwance kuma duk sanadiyar wannan abubuwan da eko ta sa mutane kuma da muke Allah ya yayyafa abin ruwan sanyi kuma Allah ya kawo mana salama akan abu duk da yake yan kasuwar Najeriya na gudanar da kasuwancin su a biranen kasar niger sai dai shigo da kaya daga Najeriya zuwa niger ya zama wani babban kalubale saboda rufe iyakokin kasar da Najeriya ta yi Malam Abdurrashid wani yan Kano da ya shigo agaris kasuwanci wannan takunkumi da ECOWAS ta saka kasar niger ya taba mu kwarai a kowanne kayan su yake saman hanya har yanzu kayan bai zo ba an liƙe boda kaya suna bakin boda wasu kuma suna da kayan lalacewa da zai iya lalacewa mutanen mu da yawa 'yan najeriya sannan kuma kasuwanci ya tsaya komai sakamakon wannan rufe boda saboda ba shige da an saka mutane a cikin wani hali musamman mu 'yan arewacin najeriya ya kamata a duba mafi yawancin 'yan najeriya da ke kasuwanci a agadas suna bayyana cewa suna cikin wani hali inda kasuwancin su yake samun koma baya akwai dai in bin 'yan kasuwar najeriya najeriya da kayayyakin suka makale a iyaka sannan akwai wasu 'yan kasuwa da ba sa iya shigar da haja ko su fitar da ita daga nijar lamarin da ya kassara kasuwancin su hamid mahmud murya amurka daga agadis jamhuriyar nijar a gaida hamid mahmud To, Najeriya ta bi sahun wasu kasashen nahiyar Afirka wajen yin Allah wadaya da juyin mulkin da aka yi a kasar Gabon. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda ke jagorantar kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ya ce yana aiki tare da shugabannin kasashen duniya da kuma kungiyar tarayyar turai ta au domin ganin an sasanta rikicin siyasar gabon da ma na jamhuriyar niger inda sojoji suka yi juyin mulki ga mahmud lalo da fassarar rahoton timothy obezu daga abuja kakakin shugaban na najeriya a jure ingalali ya ce shugaba bola ahmed tinubu na ci gaba da bibiyar al'amuran da ke faruwa tare da nuna matukar damuwa kan rikicin siyasar na gabon a cewar ingalali tinubu ya kuma damu da yadda juye-juyen mulki ke faruwa a nahiyar inda ya ce yana aiki tare da sauran shugabannin kasashen nahiyar domin neman maslaha a ranar laraba wasu manyan sojojin ƙasar gabon suka kifar da gwamnatin ali bongo odimba jim kaɗan bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon jiya wanda ke cike da rudani yanzu haka shugaban na gabon na ƙarƙashin ɗaurin talala a gidansa a wani hoton bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta an ga bongo yana kira ga kawayen kasar ta gabon da su fito su kalubalanci tsige shi da sojojin suka yi daga karagar mulki dakarun juyin mulkin har ila yau sun sanar da soke sakamakon zaben da aka yi tare da rusa dukkanin madafun iko da ke gudana karkashin tsarin demokuraɗiyya kazalika sun rufe kan iyakokin kasar power belongs in the hands of africa's great people hakakin na Tinubu kenan yake cewa iko na mulki a hannun al'ummar nahiyar Afirka yake ba hannun masu dauke da makamai ba. Shugaba Tinubu ya ce bai kamata a yi watsi da tsarin doka da ke gudana karkashin kundin tsarin mulki ba idan ana neman maslaha kan wata matsala a wannan nahiyar tamu. Wannan juyin mulki na Gabon shine na takwas da aka yi a Afirka tun daga watan Agustan shekarar 2020. ya kuma faru ne wata guda bayan wani juyin mulkin da kungiyar ta ecowas da tinubu ke jagoranta ke faɗi tashin ganin ta sasanta a nijar juyin mulkin na gabon har ila yau wanda kungiyar tarayyar afirka ta allah wani da shi na ci gaba da haifar da fargaba kan yadda tsarin bin doka da oda ke susucewa a nahiyar a cewar mai sharhi kan al'amuran siyasa rotimi olewale da ke zaune a abuja babban birnin najeriya juyin mulki na bazuwa ne a nahiyar ta afirka saboda masu rike da madafun iko sun gaza wajen tabbatar da tsarin demokuraɗiyya mai inganci. While ECOWAS has a standing reaction to coups on the continent, ya ce duk da cewa kungiyoyin ecowas da au sun yi maza sun yi allah wade da juye-juyen mulkin da ake yi akwai bukatar su rika samun lokaci suna auna yadda tsarin demokuraɗiyya ke tafiya a nahiyar idan baya tafiya daidai sai a nemi wata hanyar shugabanci mafi ala wacce za ta kai su ga gaci kuma hakikanin gaskiya da yawan su basa samar da abin da ake bukata emmanuel unjoku shine daraktan kungiyar ɗabbaka tsarin demokuraɗiyya da ke abuja a kuma tashi mahangar juyin mulkin da ake gani a nahiyar so mun taɓa ne democracy um, Ya ce tsarin demokuraɗiyya na fuskantar barazana a duk faɗin duniya. Amma a Afirka yadda ake tafiyar da tsarin da demokuraɗiyya ana amfani ne da mulkin kama karya. Ban yi mamakin abin da ke faruwa ba. ba na kuma tunanin wannan shine na ƙarshe za mu ga ƙarin wasu juye-juyen mulkin. Uh, A shekarar 2009 Ali Bongo ya karbi mulkin kasar ta Gabon daga mahaifinsa wanda ya mulki kasar tsawon shekaru 42 kafin ya rasu. Bongo ya kuma sauya kundin tsarin mulkin kasar don baiwa kansa damar neman wa'adi na uku. A ranar Laraba, ɗaruruwan mutane suka zama kan titunan Libreville babban birnin ƙasar ta Gabon. Suna farin cikin ganin ƙarshen mulkin zuri'ar Bongo. Yayin da ƙasashen duniya ke ta Allah wadai da hamɓarar da gwamnatin ta Bongo. dakarun juyin mulkin sun sanar da janar brice nguema a matsayin sabon shugaban rikon kwarya kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ce a ranar litinin za a rantsar da janar brice a gaida mahmud lalu da fasarar rahoton timothy obezu To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan mummunar guguwar Idaliya da ta ratsa jihar Florida ta kuma fada kan jihar North Carolina a tsakanin Laraba zuwa jiya Alhamis. Bayanai sun yi nuni da cewa kalla mutum biyu sun rasa rayukansu yayin da kusan mutum dubu ɗari biyar suke zaune babu wutar lantarki. Sannan za ku ji abin da Amurka ke cewa dangane da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar Gabon. Yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana Mahmud Lalo. hukumomi a jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka na can suna auna girman ta'adin da mummunar guguwar idaliya ta yi bayan da ta ratsa ta yankin rotanni sun yi nuni da cewa guguwar ta idaliya da karfinta ya kai mataki na uku ta fada a kan jihar north carolina bayan da ta fice daga florida inda ta yi kaca-kaca da yankunan da ta ratsa ciki har da yankin tampa Wata mazauniyar yankin Florida mai suna Bella Thomas kenan take cewa muna cikin gida kawai sai na ga rufin ya rufto min da ni da 'ya'yana uku da jika na 'yata tana da juna biyu na wata biyar. Tana kwance a gefe a lokacin da ita ma rufin ya faɗo a kanta. amma na yi nasarar zuwa na yayi rufin zakulota daga karkashin sa jihar ta florida da guguwar ta yi a ranar laraba ya sa da tarakun wutar lantarki da dama suka faɗi lamarin da ya jefa kusan mutum dubu biyar cikin duhu a jihar florida da georgia da ke makwabtaka da ita as of last night there were approximately 40 successful rescues made gwamnan jihar florida roy desantis ne yake cewa ya zuwa da ranar laraba an yi nasarar ceto mutum 40 cikin sa da waɗanda dakarun jihar ta florida na musamman suka kubutar a halin yanzu muna kai ɗaukin gaggawa tare da duba halin da jama'a ke ciki. Wildlife officers assisted with the medical evacuation yesterday and they are conducting high water and welfare checks. Tuni dai hukumomi a matakin tarayya suka sanar da matakan da suke ɗauka bayan wucewar guguwar. Diane Criswell ita ce babbar darakta a hukumar bada agajin gaggawa ta Amurka. Ta ce muna auna irin ta'adin da guguwar ta yi saboda mu san ta hanyoyin da za mu taimaka wa jama'a don su samu sauƙin farfadowa daga illar da guguwar ta yi musu. Hasashe ya nuna cewa guguwar za ta nausa yankin Bamuda inda ake sa ran za ta sauka a ranar Lahadi. hukumomin sun ce akalla mutum biyu ne suka mutu a hatsarin mota da ke da nasaba da guguwar a jihar florida yayin da georgia kuma mutum guda ya rasu a wani labari na daban amurka ta ce ta damu kwarai da halin da ake ciki a ƙasar gabon da ke yankin tsakiyar nahiyar afirka a ranar larabar da ta gabata ne sojojin ƙasar suka sanar da kifar da gwamnatin shugaba ali bongo jim kaɗan bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar asabar inda ya nemi wa'adi na uku sakamakon zaben da 'yan adawa ke kalubalanta yayin wani taron manema labarai a ranar laraba jim kaɗan bayan juyin mulkin kakakin hukumar tsaron ƙasa a fadar white house john kirby ya ce sun bincika sun ga dukkan ma'aikatan su da wasu 'yan tsirarin sojojin amurka na cikin ƙoshin lafiya karbi ya kara da cewa amurka na ci gaba da sa ido kan abin da ke faruwa a gabon yana mai jaddada goyon bayan al'ummar kasar na ganin an ɗabbaka tsarin demokuraɗiyya a gabon yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai kabi ya ce ya yi wuri a ayyana juyin mulkin da ke faruwa a nahiyar afirka a matsayin abin yayi juyin mulkin na gabon shine na takwas da ya faru a tsakanin yankunan yammaci da tsakiyar afirka tun daga shekarar 2020 a ranar 26 ga watan yuli dakarun da ke tsaron fada shugaban kasar nijar suka kifar da gwamnatin muhammadu bazum baya ga gabon da nijar da suka fada halin sojoji a kwanan nan mali burkina faso gini da chadi waɗanda duk faransa ta raina yanzu haka na ƙarƙashin mulkin soji masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu. yanzu a madadin des da ya taimaka wajen hada wannan shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu. To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. sakon na farko ya fito ne daga mahmud salihu kauran namo da jihar zamfara wanda ya ce matakardin shugabanninmu na nahiyar afirka ba za su rika kwatanta adalci da daina kudayin da wama akan madafin iko ba to akwai yiwuwar juyin mulkin soja ba zai kare ba a nahiyar tamu ganin yadda waɗansu shugabannin suka mayar da mulki tamkar na gado sai zakon malam hamidu kalalabuwa jihar difa wanda ya ce salamu alaikum ya hausa da fatan kowa yana cikin koshin lafiya ni kukana akan tsadar rayuwa ne a ƙasar mu ta nijar gaskiya talakawa suna cikin matsalar tsadar rayuwa mu a garinmu na kalalabuwa komai na kasuwa ya ƙara kuɗi amma daga shinkafa da mai da fulawa da sukari komai an ƙara masa kuɗi to komai ya zafi maganin sa Allah muna addu'a Allah ya kawo mana sauki amin su amin assalamu alaikum biyoyi hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku hakika matsalar juyin mulki tana neman ta zama ruwan dare mai gama duniya a nahiyarmu ta afirka don haka ya kamata shugabanninmu na afirka da ke kokarin maida mulkin demokuraɗiyya sarautar gargajiya su canja tunani domin adalci ne kaɗai ke sa shugabanci ya tabbata ba wai kama karya ba sako daga aminu adamu malamadori da umar baban yaya sabon gida da kumar hassan hamza sule dan karkar a jihar jigawa sai sakon shehu adamu da jau wanda ya ce idan dai har da gaske ake yi to a yi yadda ake yi wajen aikin polio mana wajen rabon tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur a duk gida-gida domin gaskiya abin da aka yi a Rijau ƙara mutane raɗaɗi ne kawai maimakon ragewa Allah kyauta. To madalla masu saurare da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Murtala a takaicen. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da shawarar maido da Nijar kan tsarin demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a Najeriya a shekarun 1990. tun farko dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yamma afirka ta yamma ecowas ta kakaba wa nijar takunkumai bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin muhammad bazoum a juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan yuli lamarin da ya sa ecowas ta yi barazanar daukan matakan soja idan a mataki na ƙarshe idan aka gaza dawo da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. masharhanta sun ce akwai alamu da ke nuna cewa sojojin da suka yi juyin mulki a gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin kasar sannan sun yi amfani da korafe-korafen da al'ummar kasar ke yi na matsin rayuwa a matsayin dalilinsu na juyin mulkin a ranar laraba ne sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba ali bongo ondimba wanda zuri'arsa ta yi mulki kasar tsawon shekaru sama da hamsin. yayin da mahaukaciyar guguwar da aka lakaba wa Sawala ta doshi China inda ake fargabar saukarta a yau Juma'a. Hukumomi sun sanar da kwashe sama da mutum 460 daga kudancin lardin Guangdong sannan makarantu, kasuwanni da kasuwar kuɗi su ma sun rufe a Shenzhen da Hong Kong. Masu hasashe sun ce duk da cewa karfin sola ya yi ƙasa bayan da karfin iskar da ke kadawa ya yi ƙasa da maki 20 daga kilomita 240 cikin sa'a daya. guguwar ta ci gaba da kasancewa a karfinta da ke mataki na hudu To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu namu sai kuma can wato an jima ko kuma za a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu kuma karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar da Kamaru da Chad wato karfe 8 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama ga wato gaisuwar taya murna zuwa ga ASP Zayyano Hassan. da iyalan gidan alhaji aliyu alkali bisa ga ɗaurin auren da za a yi na shi asp zayyano hassan sanyinna da bilkisu aliyu sanyinna wanda za a daura shi a gobe asabar da misalin karfe biyu na rana a kofar gidan alhaji aliyu umar sanyinna tare da fatan allah shi ba su zuriya ɗaya ba yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ne gabatar da shirin da kuma des mcconnell wanda ya kula da sauti ya kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu chang chang ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.